الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 28 ga watan jumada hula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da 25 ga watan biyu shekara 2017 a wannan masallaci masjid sahaba an ban manta ba ko a cikin wannan gari na wato shinkafi a jihar zamfara Allah ya kawo mu domin gabatar da karatu wanda ya shafi addinin musulunci kamar yadda dan uwa malam mujahid ya gabatar kowannen ku ya san maudu'in da za a tattauna a kansa a wannan dare wanda za a yi karatu a kansa shine neman ilimi da kuma yadda ya kamata idan an nemi ilimi a samu kyakkyawan usulubi wajen isar da saƙo dangane da yadda za a kira mutane zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala na zauna na tunani da na zauna na yi tunani baki ɗaya sai na ga aya ƙwaya ɗaya ƙwallon ƙwale kamata mu ɗauka mu fitar da abin da muke so mu fitar guda biyu ilimin da kuma yadda ya kamata a samar da usulubi mai kyau wajen kiran mutane zuwa ga Allah wannan aya ita ce aya ta da 108 a cikin suratu yusufa Allah ta'ala ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce masa kul ka ce, wannan kul din fi'il amrin ne aiki ne na umarni Allah subhanahu Ta'ala yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa zaka tashi idan a wajen li'irabi ne zaka ce kul fi'il amrin مبني على السكون لأنه صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت ذاك الجملة فعلية استئنافية لا محل لها من الإعراب قل كتي مسو دا الأمر دا النهي idan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kowanne a babinsa in umarni ne yana hukuntar da wajibi ne idan kuma hani ne yana hukuntar da haramci shi yasa su malaman usulul fiqh suka gina wata ka'ida da suke cewa al'amru yaqtadil wujub idan Allah ya bada umarni ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka bada umarni to umarnin su yana nan akan wajibi ne da aka ce wanda Allah ya ce masa kul ka faɗa to wannan umarnin dole za a ɗauke shi a kan wajibi matuƙar ba a samu wata ƙa'ida da ta fitar daga umarnin ya shiga wasu babubuka ba dukkan ɗalibin da yake da alaƙa da ilimin balaga ya san tana da kunun guda uku akwai ilimin bayan akwai ilimin badi sannan akwai ilimin ma'ani wa'annan kunun ɗin guda uku na balaga al-imam sai da ya rubuta littafin hudud juma littafi ne na balaga ya waƙe ta banki dubu da ɗaya a cikinta da haka akwai lokacin da akan samu umarni da hani su fita daga ainihin wato ƙa'idarsu ta ainihin wato asali wannan yana daga ciki to shi yasa za mu ga malamai suka ce akan samu siga ta fi'il Amri. ta fita daga ƙa'idarta ta asali ta wajibi ta shiga wasu ainihin wato babubbuka wanda suka fita daga ainihin wato wajibi ɗin yana da kyau idan kana karatu kai ɗalibi ne ka san wannan shi yasa shehu abdullahi gwandu da kuma wani littafi da na karanta alkulasatu fi ulumil balagati suka fitar da umarni yana fita daga ƙa'idarsa ta asali ya shiga habbabuka wajen guda 21 ko 22 akan kawo wato fi'il amrin sai zamanto du'a ba umarni ake baka ba Allah madaukakin sarki lokacin da yake magana akan dan adam dan adam yakan yi addu'a ya ce rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati amta alai, yanzu wannan auzi'ni umarni kake ba Allah ko roƙo kake roƙo ne tunda roƙo ne wannan shi suke ce masa fi'il amrin lid-du'a ko lid-talab sannan akan kawo al-fi'il fi'il amri da ma'anan al-iltimasu neman abu mutumin da matakin kuɗe da shi inda yanzu za a tashi karatu ka ce mai tashi mu tafi gida ba umarni kake ba shi ba nema kake a gurin shi cewa ku tashi ku tafi gida sannan akan kawo fi'il amrin lil irshad dan shiryawa kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidinin ila ajalin musamman faktubu da aka faktubu wannan fi'il amrin ne lil irshadi dan a shiryar da ku zuwa ga abin da idan kuka ɗauke shi ba za ku ɗauki rigima ba a babun siye da siyarwa da mu'amala ce yau da kullum sannan fi'il amrin yana zuwa a qur'ani da ma'anan at-tahdidu tsoratarwa dan haka Allah zai ce i'malu ma shi'tu inni innahu bima ta'maluna khabir ce wanda ya ku aikata abin da kuke so kowa ina kallon sa ba umarni Allah yake kowa in ya tashi yanzu duk abin da ya ga dama ka je kai tahdidi tsoratarwa ne yaro ya maka laifi ya gudu ka bi shi kace wallahi sai ka bugai aka taru aka yi juyin duniya ana wani dan Allah ka yi haƙuri kana wallahi in sama da ƙasa za ta haɗu ba wanda ya sai hana ka bugari can sai ga wani garjejen ƙato sai ta su yaron a gaba yana zuwa nan ɗin ma kwandinsa ya cinye ka sai ya aje yaron a gaban ka, sai ce wani dan Allah ka taɓa shi dan Allah ka bige shi ka san ba umarni yake baka ba cewa ka tafi yara ta hadidi ka shedi yake maka jan kunne yake maka in ka taba shi ka san abin da zai biyo ba sana akwai fi'il amrin litta'jiz akwai umarnin da za a baka dan a gajiyar da kai a ce ka yi abu kuma ba ana buƙatar ka yi bane dan a gajiyar da lokacin da annabi ya zo da qur'anin nan kafirai suka ce ƙarya ne Allah ya ce su kawo Qur'ani misalin idan za su iya ba za su iya ba aka dawo da kalubalen aka ce sura goma ba za su iya ba aka dawo aka ce sura ɗaya ba za su iya ba da aka ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi wannan fi'il amrin ne li ta'ziz dan a gaji yadda su kuma ba za su iya ba ko kan aya ɗaya ba za su iya ballanta na sura ɗaya sannan akwai fi'il amrin lil ibaha ana baka umarni ne dan a halatta maka abu kawai in kai aikata ba lada ba zunubi kamar yadda Allah ya ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana bayyana al-khayt al-abyad min al-khayt min al-fajr akwai fi'il amrin litaswiya dan a daidaita abu duk mutumin da ya ƙi haƙuri ya ba Allah subhanahu wa ta'ala a duniya hakuri dama akwai idan Allah ya ce ka yi abu ka in ya ce ka bari ka bari idan ya jarrabe ka da abu mara daɗi ka yi haƙuri idan ka kasa yin wannan hakurin ran da duk aka ɗauki mutum aka sashi a wuta to sai Allah ya ce yanzu isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum ko kai haƙuri ko Allah ya sa kada kai hakuri yanzu matsalar ka ce wannan shine fi'il amrin litaswiya da hakurin da rashin yin hakurin duk ɗaya ne sannan abu na takwas shine akwai fi'il amrin lil akwai fi'ili da a ba da umarni amma don girmamawa ne yan aljanna idan aka tafi lahira za su shiga aljanna Allah ka sa mana daga ciki Allah zai ce udkhuluha bi salam ku shiga aljanna nan da aminci wannan fi'ilu amrin ne lil ikram saboda karramawa sannan akwai fi'lu amrin lilimtinan dan a faɗi baiwar da aka yi maka kaman fa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba ku ci duk abin da Allah ya azarta muku halar mai daɗi sannan akwai al-ihanatu wat a baka umarni dan a wulaƙanta ka a nuna ka kai ba komai bane kafirai ne suka cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa a idza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamabusuna khalqan jadida yaya za a yi ce yanzu in mun mutu muka rididdige muka zama kaza za a iya tayar da mu sai Allah ya ce musu qul kunu hijaratan aw hadida idan mutum ya isa ya zama dutse ko bakin karfe ya gani za a tayar da shi ko ba za a tayar da shi ba cewa kunu hijaratan aw hadida ai ta haqiri ne wal ihana ba za su iya koma bakin karfin ba shi yasa sai Allah ya ba su wannan ainihin wato umarnin sana akwai fi'il amrin liddawa fi'ili na umarni wanda ake neman dawwama akan shi kamar ihdinas siratal mustaqim ai kowa wannan yana yin ne da niyyar cewa Allah ka dawwamar da shi akan tafarki madaidaici ko da yana kan tafarki madaidaici din sannan akwai at-tamanni wato guri akan abu kamar yadda Umar al-Qais yake faɗa cewa ala ayyuhan layl ala ayyuhal layl tawil alan jali bi subhi wa mal isbahu minka bi amsali naka alan jali wannan fi'il amrin ne litamanni sannan akwai al-fi'il amr lil ittiba dan aluratar da kai kamar yadda Allah ya ce unzuru ila samarihi idza asmara wa yanbi sannan akwai fi'il amr lil izn wato dan ayi maka ainihin wato izini mutum ne ya zai ƙwanƙwasa maka ƙofa ya ce a adukul in shigo sai ka ce masa mai udukul shigo don haka shi ma akwai irin wannan nau'in da Allah ta'ala zai ce udukuluha bi salam ku shiga aljanna da aminci amini sannan akwai fi'il amrin littakawi idan kawai Allah ya ce abu ya kasance ya kasance babu wanda ya sai hana shi kasancewa shine inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun yanzu da Allah zai kalle ka Allah ya kiyaye ba fata ake ba ana cewa ka zama buri wallahi sai dai aga ka juya ka kawai ka koma buri kuma akwai mutanen da Allah ya musu irin wannan azabar yace musu wato Kulu, kunu qiradatan khasi aka ce musu kai ku zama bure kasantatu kawai mutum ne kana bi kana kallo ko sai kaga ya juya zama buri sannan akwai fi'ul amrin wanda yake zuwa da ma'anar at-takhayyur zabi kaman fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba sana akwai fi'il amrin lit-ta'dib dalladaftarwa kamar yadda annabi ya kalli wani yaro ya ce masa ya gulam ya kai yaro sammillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika cewa sammillaha wa kul bi yaminika ya kul min malika wannan fi'lu amrin ne li ta'addub dan ladabtar da mutum tun lokacin da yake tasowa yana karamin yaro sannan akwai fi'lu amrin li ta'ajjub dan ban mamaki kamar yadda Allah ya ce undur kaifa darabu lakal amsala kalle da suke ta buga maka misali fadallu fala yastati'una sabila sun bace amma sun kasa dawa su bu hanya wacce take mai kyau sannan akwai fi'lu amrin litakdhib da Allah ya ce kul fa'atu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqina in kun isa ku zo da at-taura ku karanta ta inda da gaske ne sannan akwai fi'il amrin lil in'ami ana fada akan ni'imar da aka ainihin wato yi maka kaman ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'buduna sannan akwai ainihin wato fi'il amrin wato lil mushawarati kaman ya bunayya inni ka fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'mar fi'l amrin ne lil mushawarati sana akwai fi'l amrin lil inzar dan gargadi da kashedi da jan kunne shine Allah ya ce wa fi samuna idh qila lahum tamattu atahi cewa su ji daɗi bayan kwana uku ai ba ana nufin su zauna su bar rai ba su ji daɗi su jira abin da zai biyo bayan kwana uku kuma ai sun ga abin da ya biyo bayan kwana uku to don haka wannan sigogin da umarni yake zuwa da shi a wajen malaman balaga ya fitar da ka'idarsa ta asali wannan umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa kul kace ce sabili wannan ita ce hanya ta yana nan akan ka'idar bai fita daga wannan hanyar ba umarnin wajibi yake nuna kuma za ka ji in dai kai mabiyi ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta yadda wajibin ya hau kan annabi kai ma ya hauka dole sai ka tashi ka faɗa sannan cewa hazihi wannan ita ce hanya ta aka kawo ga ha harful tabbi za ismul ishara mabniun al kasri fi mahall raf'in mubtada su asma'ul ishara idan ka ga dama za ka iya kawo shi da harafi na tambihi idan ka ga dama za ka iya cire harafi na tambihi din shi yasa ibnu malikin a cikin alfiya da ya tashi kawo asma'ul ishara sai ya ce biza limufradin mudhakkarin ashir bizi waziji ta alal unsa tusi sai ya ce biza limufradin mudhakkarin ashir bizi waziji ta alal unsa tusi sai ya cira hurufun ɗin kawai sai ya kawo shi haka shi yasa wani gurin qur'ani sai kaga idan ya ce ha antum haula'i wani gurin sai ce ha antum ula'i sai a cire ainihin wato harafi na tambayi da haka shi ha harfin ne na tambayi kaman a ce maka kalli a hazihi wannan ismul ishara mabnin alal kasri fi mahalla raf'in mubtada' sabili shine khabar mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu al-muqaddara ala ma ya ya'il mutakallim mana amin zuhuriha ishtigal al-muhall bi harakati bil harakati al-munasabati wa huwa mudaf wal ya'u al-mutakallim mudaf ilayhi ko kace damirun muttasilun bismin mabniin ala as-sukun fi mahalli jarr mudaf ilayhi sannan hali yau din yawo din za ta iya zama ita ce sahibul hal ma'abucin hali jimla ta ada'u da za ta biyu baya sai zamanto shine fi mahallin nasbin hal na wannan hadihi sabili din nan wannan ita ce ainihin wato hanya ta da haka har yau jimla a hadihi sabili ko dai ta zamanto fi mahallin nasbi ko ka zamanto fi mahalli wato isti'inafiya ce bayaniya sai ya ce hazihi wannan ya nuna maka hanyar da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama da ita ba hanya ba ce wacce take koyayya duk da awadda wadda wasu suka zo ba za a yi ta a fili ba da nuku-nuku da manafinci za a danganta kakka kuskura ka shige ta kakka kuskura shi yasa na sha faɗa a gurare da na ce ni ba ni da lokacin da zan koya ma karatu koya ma tireni in za ka koyi tirenin ka tafi can wani kulan ka je ka shiga ka je ka koyi canis ko ka koyi kareti ko ka yi kaza ko ka je ka nemi shugaban yan agaji ya koya ma tirenin amma ni in koya ma karatu in koya ma tirenin a bani da wannan lokacin duk da da'awar da kaga an zo ana da'awa ta sirri cewa a tara kuɗi za a sai makamai billahi kaka kuskura ka shige ta da'awa ce da ba za ta haifar ma da al'umma alheri ba saboda annabi da ya tashi bai irin wannan da arba cewa ya hadihi sabili wannan ita ce hanyarsa tun da ko aka kawo ismul ishara sannan ya jingina hanyar zuwa gare shi dole hanyar annabi a fili take ba ɓoye-ɓoye ake yin ta ba da zaran ka ga da'awa ana ta yin nuku-nuku wasu ma da ke cikin da'awar ba su san me yake tafiya ba ana ta rufa-rufa ana ta munafunci to billahi ladi kakka kuskura ka shige ta shi yasa duk da'awar da za ta zo da sunan da'awa sabiya a ce wai za a tara kuɗi za a sai makamai za a yi jihadi ba mu yadda da ita ba ba ruwan mu da ita ba abin da ya dame mu da ita kwanaki wasu sun je sun ɗauko irin wannan da'awar ba gama rikicin boko haram ba suka zo suka same ni da suka zo tambayar da ne musu farko tukun da suwaye malaman wannan da'awar a da ke nan sannan na biyu na ce in dai mutum suna zai a najeriya kamata ya yi ya dawo ya zauna ƙarƙashin ƙungiyar izala ne sai saka cewa ai da'awar a can a sama a inda aka faro ta a duniya ta girma ƙungiyar izala don shekarar ta hamsin da wani abu da kafa na ce a can inda aka fara ko na ce amma yanzu tun da yanzu kuka kawo ta ai izala ta girme ta na ce saboda haka ku ya kamata ku dawo ku bi shugabannin izala ba shugabannin izala ba ne za su bi na ce waye da waye malaman da awa, suka lissafa wasu malamai yanzu sai na hau intanet kawai sai na duba sai na ga littattafan shi da hotunan shi dama sun zo min da wani littafi sai suka bani littafin suna bani nan take kawai sai na duba mukaddimar littafin sai na koma sai na duba kwantar littafin da na duba kwantar littafin kawai abu ɗaya na je kan shi kuma wallahi dama abin da nake so in gane kenan na gano ɗaya daga cikin hanyar da za ka gane mutum yana manhajin sunna ko bai kai ka tambaye shi ya yake da mu'amala wajen fassara wa mallami hakun ma anzalar da kawai ina zuwa kan littafin sai na duba wannan shafin kawai sai na ga bayanan da suka akan wa mallami hakun ma anzalar da sai na ajiye na ce wannan da'awar ta ku akwai matsala a kanta na ce kuma na rantsi da Allah nan gaba ba za ku haifarwa da mutane alheri ba da haka duk da'awar da masu ita suka zo suka ce wai sun zo ne farko ba za su karantar da mutane ba su gyara aƙidarsu su tayar da su daga ɗabi'a mara kyau su dawo da su ɗabi'a mara kyau daura suke so za su kafa na rantsi da Allah daga ƙarshe sai sun zama mutane sharri cikin al'umma don haka duk da awar kaga wani ya fara ya ce wai daula yake so zai kafa a daula shine babban hadafi ka kaddara yanzu Najeriya ta zama daular musulunci kai alaƙar ka da Allah ba ta kyau ba an taɓa lahira ka shiga wuta me alaƙa me amfanin daular kai a gurin ka amfanin mai taɓa? sannan annabawan da Allah ya turo a doron ƙasa idan ka ɗauke su kaso goma daga cikin su kaso tara da wani abu ba su kafa daula ba da'awa suka yi suka karantar da mutane suka koma zuwa ga Allah da haka mai karantarwa idan ya zo ya karantar in Allah ya kawo daular musulunci to riba kafa ce amma kar ya to wannan ita ce target din tun a farko ka je ka karanta tazyinul warqa na Abdullahi Gwandu Shehu Usman dan Kodiyo da suka kafa daula a nan kasar ba target din su farko su kafa daula ba zuwa suka yi suna karatu suna karantarwa yanzu ina ma karatun yake ina ma karatun yake karatu suka zauna ba na wayo ba ana karantar da mutane za a sa littafin min gilafin ila gilafi wallahi sai idan yanzu muqaddimar da malam mujahid ya karanta ai muqaddima ce da malam abdullahi gondi ta a cikin littafin shi daul musalli sannan akwai abinda malamai sai na balaga suke ce masa bara'atul istifta ko bara'atul istihlal wanda yake nuna kwarewar malami a gidan karatu duk abinda zai maka littafi akan shi yayi muƙaddima daidai abin da zai rubuta Malam Abdullahi Gundu idan kana karanta littattafan shi ka gane cewa shi Usman Dan Fudu yi dalibai a Najeriya ga littafin shi na Hisnul Rasid na sarfu alfiya ce baiti dubu da wani abu Hisnul rasin din nan yanzu ba kowane zaure ne malami ke karantar da Hisnul Rasi. littafin sarfu na Abdullahi Gundu gashi nan yana da alfiya ta usulu da furu baiti dubu da wani abu da ya a gidan usul fiqi yana da littafin alqawaid alfiqhiyya baiti dubu da wani abu da ya a gidan usul fiqi a gidan alfiqh yana da littafin albahar almuhim na nahau baiti dubu hudu da wani abu ne kai kana nan ko warka baka rubuta ba ka je ka janyo wa mutane rigima ka ce wai jihadi za a yi musulunci in ka ce mai to alaga ta malam zan zo karatu Zan nuna da muqamatul hariri ko da sha'ara rami karatu sai ce ma bainan zai tafi zai tafi ta gina kuma ƙarya yake ba inda zai ji wala ba zai karantar da kai ba to wanda yake buƙatar yayi karatu ya tashi ya je ya kibo rigima ya ce wai jihadi za a yi akwai matsala yasa na ce yanzu da irin su mala abubakar goma suna dare Allah ya ji kansa to irin waɗannan malaman ga karatu ga shekaru su ne za su kalli yanayi in suka ba da fatawa suka ce lokacin jihadi ya yayi amma yaron da yake yana buƙatar shi kan shi ba ma shi ba malamin shi ma yana buƙatar ya zauna ya karatu ni ba wanda zai mun wasa da hankali kai ka zo ka ce wa lokaci ya kamata a yi jihadi ina yanzu ba kuna kallon irin yadda aka kai mutane aka baro bane irin wannan dawai dawai shi'a da ta zo saboda ana jin haushin gwamnati duk wanda ya tashi yanzu a ƙasar nan ko bai yi karatu ba ba malami ba ne saboda yadda mutane ke jin haushin gwamnati da ya tashi ya kirari ya dubi ya da'awa ya dinga zagin gwamnati sai a ce to ba wani malamin Allah sai shi haka ake da haka da'awar shi'a ta shigo mutane Najeriya da sunan za a kafa gwamnatin ne musulunci daga ƙarshe aka buge da zage sahabbai da haka duk irin wannan da'awar to mutane su yi hankali da ita karantarwa ce da ta saba wa karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi sa ya ce hadihi sabili Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya faɗa yake cewa khattala na Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khattan annabi ya ja mana dogon zane haka ثم خط خطوطا يمينا وشمالا sannan da ya ja dogon layi haka wanda wannan yana daga cikin hanyar annabi wajen karantarwa sai ya dawo dama haka sai ya ja ƙananan zalinnuka ya dawo hagu sai ya ja ƙananan zalinnuka sannan sun maƙala sai annabi ya ce harihi subul nan da ke dama da hagu wa'in nan su ne subul hanyar da duk wacce kabu ba za ta bulle ba sannan ya ce ala kulli sabilin minha shaitanun ya da'u ilaiha akan kowace hanyar nan da ke dama ko hagu sai ka samu shaidan wanda sai ya tsaya a kan wannan hanyar yana kiran mutane a kanta duk masu addinan duniya babu wanda yanzu ba cewa yake shi yake kan gaskiya ba kowa cewa yake shi ne na Allah shi ne na gaskiya shi yasa dan fodiyo a cikin wasiqatul ikhwan sai ya ce ya ani ahlul bid'i wal ahwa ku dai ku karanta littafin shehu me yasa malamai a nan kasan yake ce musu ulama usu'i ansaru shaytan miyagun malamai masu taimaka ma shedan sun matala sannan sai annabi ya karanta cewa Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqima wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiya fetal fattabi'uhu kubita wala tattabi'u subula kada ku bar ananan hanyoyin da ke dama ko hagu kuna bi mai zai faru fa tafarraqa bikum an sabili sai raba ku da wannan hanyar tawa na haka Allah ya ce zalikum wasakum bihi wannan wasiya ce da Allah subhanahu wata'ala yake muku la'allakum tattaquna dan ku ji tsoron Allah shi yasa yake muku wannan wasiya shi yasa a cikin suratul ma'ida Allah sai ya faɗa ya ce ya ahlul kitabi ya ku wannan muka ba littafin yahudu da nasara qad ja'akum rasuluna dan sakon da muka turo ya zo muku yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna min alkitab yana wa mutane bayanin abinda kuka koyi da yawa cikin littafin wanda kuka ki fitowa ku ga mutane sannan waya afu an kasir sai Allah ya ce kad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin da haka sai ya ce ya hadi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul salam Allah yakan shiryar da ainihin wato wanda dai ya ba hanyar neman yaddasa zuwa ga tafarki na yadda zai ainihin wato tsira ya samu gidan aminci ita ce aljanna dan haka Allah ya ce wallahu yad'u ila daris salam sannan wa yukhrijukum Allah yana fitar da ku min kulumati ila nur bi idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim wannan yana daga ciki to shi yasa zaka ga idan Allah ya tashi faɗar sabilu kamar yadda ya faɗa anan yace ce hadihi sabili wannan ita ce min hanyata to anan Allah ya jingina hanyar zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a wannan ayar Allah subhanahu wata'ala ya jingina ayar wato zuwa gare shi hanyar ce wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula a suratul nisa Allah sai ya jingina hanyar zuwa ga masu imani ya ce wa man shaƙiƙar rasula wanda ya sabawa annabi Muhammad min ba'di ma bayyana lahu huda bayan shiriya ta bayyana gare shi wa yattabi raira ghayra mumini na tafarkin da ba na mutanen kirki ba Allah sai ya ce nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira to shi yasa zaka ga anan sai ya jingina hanyar zuwa ga mutanen kirki masu imanin farko su ne sahabbai da haka a can gurin sai ya faɗa sai ya ce hanyar tashi ce shi Allah nan kuma ya jingina hanyar sai ya ce hanyar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce dan haka a nan gurin sai malamai suka ce abin da yasa Allah ya jingina hanyar zuwa ga annabi saboda annabi shi kaɗai zai wa mutane bayani a cikin mutane ga hanyar da za a bi can a suratun nisa'i dalilin da yasa ya jingina ta zuwa ga ainihin wato sahabbai saboda su suka fara zama akan hanya kafin kowa ya zauna a duniya nan kuma dalilin da yasa ya jingina hanyar shi Allah zuwa gare shi shi Allah shi yake faɗa wa kowane annabi cewa ga hanyar da yake so a bi ya tabbata a cikin littafin wato tafsirin tabari jami'ul bayan an ta'awil ayyul qur'an wanda al-imam tabari ya mutu hijira 310 imamul mufassirina mutumin da ya fara rubuta tafsiri a duniya kakaf inda a sunna ne ya ce tun da yake ya rantse da Allah bai taba daukar baki ya rubuta akan fari ba shine bai taba daukar alkalami da tawwad yayin rubutu ba da niyyar an faɗo wani abu bai rike ba bari ya rubuta baya yi amma al-imam tabari har ya mutu bai aure ba yace bai da lokaci yace in ya aure mata zai zalunce ta yau yana nan gurin karatu jibi yana can gata yana can har ya mutu kuma ga irin kwakwalwa ba duk abin da aka faɗa yadda ka san kwamfuta ƙwaƙwalwar tarihi, amma yana ganin bai da lokacin da zai auro 'yar mutane ya aji shi ne ya ce ƙalabin zai ya ce hadihi sabini shi ne haza amri wa sunnati wa manhaji wa da'awati wa dini wannan ita ce ainihin wato al'amarina ita ce karantarwa ta ita ce hanyata ita ce da'awata kuma ita ce addini na da Allah ya ce kulka ce hadhihi sabili wannan ita ce hanyata babban mai aikin Allah yake so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya miƙe shine ad'u ila Allah ina kiran mutane ne zuwa ga Allah ba zuwa ga kanshi annabi yake kiran mutane ba kiran mutane zuwa ga Allah shi yasa ya kawo ad'u ilallahi ina kiran mutane ne zuwa ga Allah ad'u fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu al-muqaddara 'ala wawi: waw li'anna al-waw yasqulu dhuhuru dammatu 'alayha wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana ko kace fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi min adwatin nasbi wal jazmi ولخلوه من نوني التوكيد ونون النسوة وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو لأن الواو يثقل ظهور الدمة عليها وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا إلى الله الجار والمجرور متألق بأدعو yana da alaƙa da ainihin wato ado don haka malamai suka ce shi idan an ci adda'awatu ila Allah shine hiya da'awatun nasi ila al-islam bil qawli wal amal ka tashi ka kira mutane zuwa ga addinin musulunci da magana da ainihin wato aiki wannan shine yadda ake kiran mutane zuwa ga addinin Allah subhanahu wata'ala da haka yi zamanto duk malaman duniya na kirki ka ga sukan kira mutane zuwa ga Allah ne ba zuwa gare su ba in dai annabi suke bi wannan yana daga cikin maganar da dan uwa malam abubakar abubakar jiya ya faɗa a wajen karatu khasa'is da Allah ya keɓanci malaman sunna da shi duk lokacin da malaman sunna suka tashi sukan kira mutane ne zuwa ga su ma Allah shi kaɗai ba zuwa ga kansu ba amma ina malaman da ba na sunna ba Allah ya kiyaye ne shi yasa da kullun kiran mutane suke a girmama su koda addini zai rushe kuwa in dai su sun samu girma addini ya rushe tu ya dade bai rushe ba ya dade bai samu matsala ba shi yasa sai kaga wani malamin mutane suna da alaka da zagin sahabban annabi da matan annabi amma yana da alaka da su yana cewa ai su suna girmama mu ba mu da matsala da su mu kuma duk wanda yake da matsala da matan annabi da sahabban annabi muna da matsala da shi wannan ita ce ka'ida kai da ba addini ba ne ya dame ka ba kira kake zuwa ga Allah ba kanka ne to ka ci gaba da zama cewa ba matsala amma mu duk wanda yake da matsala da Allah muna da matsala da shi wannan shine dan haka shi yasa jimla ta adau din fa'ilin da ke ciki wanda taqdirin sa shine ana wa huwa muakkad domin akwai domini na ana da zai zo nan gaba zai zama to shine fi ma'al rafin tauke. li wato wato fi mahalla in tauhidi wanda zai zo nan gaba Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa annabi yana kiran mutane zuwa ga Allah ne ba zuwa ga kanshi ba Allah ya faɗa a cikin suratul ra'adi yace wallazina atinahumul kitaba wanda muka ba su littafi ya furahuna bima unzila ilayka wa min al-ahzabi man yunkiru ba'da suna farin ciki dangane da wannan sako da aka saukar amma daga cikin wasu ƙungiyoyi na duniya suna inkarin sashin wannan saƙon da ya zo daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah sai ya ce ƙulka ce inna ma umirtu an a Allah. an umarci ni ni kaina in bauta ma Allah wala ushrika bi ba zan taɓa haɗa Allah da wani ba ilaihi ad'u ga Allah kaɗai zan kira mutane sannan wa ilaihi ma'ab na san wajen Allah zan koma annabi ya miƙe shi yasa rantsuwa wani ya ce sha Allahu wa shi ita ya ce sha Allahu wa hadu in Allah ya ga dama shi shi kadai ya ce a ja'altani lillahi dan ya za ka ɗauke ni ka sani in zama kishiya ga Allah annabi ya kama faɗa saboda bai so a ɗauki matsayin da yake na Allah ne a bashi balaraban ƙauye ne fa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ci karo da shi annabi yana kallon shi yace masa kai ina zaka yace zan je garin mu ne mana yace ba zan kira ka zuwa ga abin da yake shine mafi alheri ba sai yace wa annabi wani abu ne mafi alheri sai yace ka yadda ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma ni dan sako ne daga gurin Allah kaga annabi da me ya fara kiran shi zuwa ga ya bauta ma Allah shi kadai sai ya ce wa annabi wannan magana da ka faɗawa zai maka shaida akan ta sai ya ce masa tilka shadar waccan bishiyar sai ya ce to in haka ne ka ce ke bishiya zo annabin Allah na kiran ki annabi ya kalli bishiyar tana bakin rafi ya ce mata bishiya ki taso ki taho ki zo annabin Allah na kiran ki yana tsaye ga bishiyar ta yi gaba ta yi baya ta yi dama ta yi hagu ta babbago ta so daga inda take ta zo ta tsaya gaban manzan Allah ta ce assalamu alayka ya rasulullah Allahu akbar yace amincin Allah ya tabbata gare ka ya annabin Allah ba shi bane busari cikin alqur'ani yake cewa ja'at lid'awati hil ashjaru sajidatan tamshi ilayha ala saqin bila qadami ka annama sadar sadar lima kadabat furu'uha min bali al qatb bil laqami misal al kamamati annasara sa'iratan taqiha harran wa qisan lil hadir amin aqasamtu bil qamari al mushtaqi inna lahu nisbatan min qalbihi mabrurat al qasmi dan haka sai ya ce annabi ka ban dama in maka sujjada mana sai annabi ya ce ai in banda Allah ba wanda ake wa sujjada bai yarda a ɗauki haƙƙin Allah a yi ba a bashi yau muna kallon yadda aka ɗauki makaman Allah aka rabe musu ka yi magana duniya ta tashi ba ka son zaman lafiya fitinanne ne kaiwa haka za a yi duk a yama tsagari sannan Allah ya ce masa li kulli ummati ja'alna man sakahum nasiku kowace al'umma mun sanya mata yadda za ta ibada ta na yanke yanke fala yunazi'unnaka fil amri kada su dinga jayayya da kai cikin abin da Allah ya aiko ka da shi sai ya ce masa wad'u ila rabbika ka tashi ka kira mutane ba ga kanka ba zuwa ga ubangijinka saboda innaka la'ala hudan mustaqim kai kana kan tafarki madaidaici sannan Allah ya ce masa wala yasuddannaka an ayatin lahi ba'da id unzilat ilay kada ka kuskura su karkatar da kai ka bar ayoyin Allah bayan Allah ya saukar maka da ayoyin sai ya ce wad'u ila rabbika ka kira mutane zuwa ga ubangijinka wala takunanna al mushrikin karka kasance cikin mushrikai sannan Allah ya ce masa ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira wa da'iyan ila Allah bi isnihi wa sirajan munira zaka yi kira wa da'iyan zaka yi kira ne ba ga kanka ba ila Allah zuwa ga zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya ce masa wa man ahsanu qawlan wa ya fi magana mai kyau a duniya mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin shi yasa annabi Musa ya ce wa mutanensa wa ya qaumi ya ku mutane na mali ad'ukum ila najati wa tad'unani ila na nar ta yaya za a ni ina kiran ku zuwa ga yadda za a yi tsere ko kuma kuna kira na yadda za a yi a shiga wuta yace tad'unani li akfura billahi wa ushrika bi ma laysa li bihi ilm ya za ku kira ni kiran da ku so kuke in hada Allah da wani amma wa ana ad'ukum ila al-azizil ghaffar ai ba zai zama ɗaya ba mu ahli sunna Allah ya ce make mu muna kiran mutane yadda za a zo a bautawa Allah shi kadai a gudu tare a tsire tare su kuma mutane su suke a saki bautar Allah a kama wani abu kullum kokarin ake a nuna wa mutum wasu mutane masu muhimmanci ba Allah da annabi ba Dan haka Allah sai ya ce ka ce wannan ita ce hanya ta ada'u ilallahi shi yasa na rantsi da Allah duk malamin da ya kira mutane zuwa ga Allah ga addinin Allah wallahi Allah ba zai bari bayan shi ya yanke bai lalace amma wallahi duk wanda ya kira mutane zuwa ga kanshi ba zuwa ga Allah ba to ya jira ya ga abin da zai faru da shi daga ba sai Allah ya mantar da shi ambatan shi kwata-kwata an daina ambatan shi da haka sai Allah ya ce ana ala basiratin ana ina kan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ina kan ainihin wato basira sannan Allah ya ce ana wa manittaba'ani ni ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa wancan ad'u din ila Allah ala basiratin fa'ilin da ke ciki wato shine mu'akkad wannan damiri da aka kawo munfasili anan na mutakallim zai zamanto shine fi mahalli raf'in tauhidi na ana da gabata a baya ad'u ila llahi ala basirati ina kiran mutane zuwa ga Allah ala basiratin akan basira ni da duk wanda yake bina inda dai kai mabiyin annabi Muhammad ne to dole ya to ka kira mutane ba ga kanka ba zuwa ga Allah sannan a wajen kiran dole ya zamanto akwai basira a ciki malamai sun ce kalmar basira a yare na larabci tana zuwa da ma'anoni wajen guda goma akan ce albasiratu ana nufin kuwatul idra karfin riskar abu akan ce albasiratu ana nufin itiqadul qalbi abinda zuciyarka ta kudurci akan ce albasiratu ana nufin ainihin wato alfitnatu kaifin hankali akan ce albasiratu ana nufin alma'rifatu wal yaqin sanin abu da kuma samun tabbas akan shi akan ce albasiratu ana nufin alhujjatu hujja akan ce albasiratu ana nufin al'aqal shine hankali akan ce albasiratu ana nufin al'ibratu shine abin lura akan ce albasiratu ana nufin ashahidu mutumin da yake halarci a guri lokacin da aka yi abu akan ce albasiratu da ma'anan as-sitaratu allati tugatta al-bab wato labulan tugatta bab wanda ake rufe kofa da shi ana ce masa albasiratu sannan albasiratu kullu ma tukhidha jannatin da abin da ka rike shi dan ya baka kariya akan wani abu ana ce masa ainihin wato basira shi yasa da Allah ya ce wa annabi ya tashi ya kira zuwa ga Allah sai da yayi makiran taqayini ba shirme da hauka za a yi zuwa a yi ba a saka abu inda bai kamata a sashi ba sai ya ce masa ala basiratin ana wa man akan basira ni da duk wanda yake bi na da haka Allah ya faɗa da ya ce yi wa'azi a wani gurin ai ya faɗa abu guda biyu tattare da wa'azi ya ce masa Udu, ila da rabbika ka tashi ka kira mutane zuwa ga tafarkin ubangijin ka bil hikimati da hikima sannan wal mau'izatil hasana sannan ka kira mutane da wa'azi mai kyau haka ya kamata ka tashi ka yi sanda ka kira mutane zuwa ga addinin musulunci shi yasa idan Allah ya taimake mu masu da'awa suka iya da'awa wajen kiran mutane zuwa ga addini wala wanda ma baka yi tsammanin ya gane addini ba zai gane addini don kowane mutane da irin usulubin da ya kamata a yi musu da'awa da irin yadda ya kamata a kira su zuwa ga zuwa ga addini yanzu akwai ɗalibai na ilimi idan ina mu'amala da su ɗalibin da yake rizumta ta yau da gobe duk ranar da ya min abu kace-kace nake mai bana yafi mai amma wanda yake bako ne idan ya zo bai san ka ba bai da mu'amala da kai ba za ka mai irin mu'amalar da kake wa ɗalibin da yake tare da kai kullum ba shi yasa za ku ga a majalisin annabi muhammad haka yake sahabbai yan gari baki akwai tambayar da ba sa ma annabi tana musu nauyi amma da zaran ba kawai ya zo daga ƙauye. in ya zo ta ɓargazo ta wani ma in ya zo zai ce na zo ne zan maka tambaya kafin ma ya tambaye ce wallahi sai na matsa maka a tambayar ka tura dan sako ya je garin mu ya ce Allah ne ya aiko ka ka ce ai sallah ka ce ai kaza kaza ka rantse da Allah Allah ne ya aiko ka kai yanzu kana karatu wani ya zo ya ce sai ka rantse da Allah zai dada karatun ai kafin ma ka rufe baki wani zai tashi gabza mai mali sai kai kai dan uban kamalan din kake cewa sai ransa yake nan sai rigima ta tashi haka ake sayyidina Umar yana zaune a masallacin Madina sai ga wasu mutane a baya suna ta suru sai tura yan hizba yake su kawo mai su da suka zo farkon tambayar da yawan sai ce ku dan garin nan ne ko baki sai suka ce su baki ne sai ce to gaskiya kun ci sa'a da ku ɗan garin nan ne sai na ba ku kashi wallahi ya ce ba ku da Allah ya sa doka ba ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kaf ku daga murya ku sama da muryar annabi Muhammad ya ce yana daga cikin girmama annabi hayyan wa mayitin idan an zo masallacin shi ba a daga murya amma me yasa ya kyale su saboda baki ne kai ba su ma sani ya ce a kyale su to shi yasa a irin wannan babin akwai misalai da dama yanzu ba annabi bane ce, marar amin minkum munkar wanda dai ya ga munkari a cikin ku ya hana duk kun karanta hadisin bakauye wata rana annabi yana cikin karatu a masallaci sai ga wani bakauye da ya shigo kawai kamar nan fa yanzu ana zaune sai ya nemi wani angul da ya masa a cikin masallaci sai kama fitsari shi annabin da ya ce wanda ya ga munkari a cikin ku ya hana ga kuma munkari ana fitsari a cikin masallaci da aka tashi aka yi kansa sai annabi ya ce a gyale shi sai da ya gama fitsarin a cikin masallaci fa sai ce ku je ku ɗibo ruwa ku zuba a gurin ya ɗibo ruwa aka zuba a gurin yanayin yadda sahabbai suka yi wuta a kai shi annabi ya ce a gyale shi da ya gama ya zo ya samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya Allah ka yi rahama ni da kai ban da ni da kai kada Allah ji dan kowa annabi ya ce to ai ka kuntata abin da yake yana da faɗi yanzu duk faɗin rahaman nan ta Allah ka ce wai daga ni sai kai Allah ne mu kaɗai ne rahaman nan da sai malamai suka ce akwai dalilai da dama da annabi ya sa ya ce a kyale shi da haka yayin da aka ce wato kawar da munkari akwai ka'ida ta malamai cewa la ta tagayyurul munkar bima huwa ashadd minhu akwai lokacin da gabanna kana kallo amma idan ka kawar da ita bannan da za ta zo daga baya ta wacce ka kawo ka ta da ka ci gaba da zama mata ido da tunanin wannan yana buƙatar dole gaskiyar magana ɗalibai sai sun fahimci wannan sai sun gane wannan kar ka tashi da sunan kau da munkari ka je kuma ka kawo munkarin da ya fa na da wanda aka kawo annabi ya ce a gane shi sai da ya gama sai malamai suka ce dalilan da ya sa annabi ya ce a gane su dalilai ne masu yawa na farko ya riga ya fara fitsari kun san mutum ya fara fitsari ko a sashi ya riƙe fitsarin ya mayar da shi abu ne wanda watakila yana da alaƙa hatta lafiyar shi zai iya ɗaya kenan na biyu yadda an mune ba da fikihu maimakon a ɓata guri ɗaya yadda ba zai iya hana sallah ba idan an zuba ruwa da annabi ya bari aka yi kanshi ana ta dukansa ya maimakon a bata guri ɗaya kaga dai ba fasa fitsarin ne ba ana bin sa yana gudu yana fitsari dan haka maimakon a bata guri ɗaya duk sai a bata masallacin sai a hura lasifika sai a ce to jama'a yau ba sallah a zahar da la'asar da magriba da isha'i za a wanke masallaci yanzu aiki ya karu ko bai karu ba na uku shugaban wata al'umma ne daga ƙauye idan annabi ya bari aka bagai zai koma ya ce addini fa lillahi da zai addini ne duka ake wallahi sannan na hudu ta yi ba mamaki a garin su ko ina yi ake shi yasa za ku ga da Allah ya tafi sai ya ajiye annabi rayuwa shafi guda biyu shafi na rayuwa ta binni da shafi na rayuwa ta ƙauye a shafi na rayuwa ta ƙauye ma sai da ya mu'amala da dabbobi gurin su. duk mutumin da ya haƙuri da dabba gurin kiwon ta min babu aula ya haƙuri da mutum da wata sa yake ci wannan ainihin wato mataki to irin wannan usulubu yana buƙatar wanda suke masu da'awa ne sai sun lura da shi gurin kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba ta shi za a yi ba kawai yi ta hauka ba kan gado ba usulubi ba komai bil hikima Allah ya ce wal mau'izatil hasana da hikima da kuma wa'azi mai kyau haka za da kuma ku yi haƙuri kun san mu mutanen mu na nan yankin kowa ya saba magana duk abin da ya fito mai a baki faɗa zai to ya kamata a dinga tauna magana kafin a saki min a saki ainihin wato magana babban malami Sheikh Muhammad Amin bin Muhammad Al-Muktar bin Abdul Qadir Al-Jinki Ash-Shinqiti wannan babban malami ne Sheikh Muhammad Amin Shinqiti yana da tafsiri Adwa'ul Bayan fi idahil qur'an bil qur'an kwanan nan ma naga wata manzuma sadi akan ilimin aro kwanan nan ma naga wata manzuma sadi akan ilimin wato usul na mazhabar imam malik mazhabar imam malik gabaki ɗaya kalli me usul ɗinta sai wake shi a cikin baiti talatin na haka da ka haddace wannan baitika talatin din ka haddace usul din mazhabar imam malik shek aminu shingidi ɗaya daga cikin ɗaliban shi ya ce ya rantse da Allah da shinkiki yana da rai yanzu in ya ce wa mutane Qur'an lauhil mahfuz yake kallo yana karatu za a yi saboda tsabar zaka'i da Allah ya bashi gidan karatu yana daga cikin malamai da aka yi kira sannan aka buɗe jami'ar musulunci ta Madina farkonta aka ce su zo su ba da gudunmawa shi ya taso daga Mauritania ya taho Mauritania ita ce ƙasar da aka yi ittifaki babu gidan da ba mahaddata ƙur'ani. Allahu akbar a Mauritania yanzu idan aka zo ɗaura aure da angon da matar kowa sai dai a faɗi kwalitin sa abin da ya haddace gurin auren a ɗaga mijin a sai to wannan shine wani ya haddace Qur'ani ya haddace Bukhari ya haddace Muslim ya haddace Tirmidhi ya haddace Nisa'i Allahu akbar a faɗi wasu alfiyoyi da ya haddace ya haddace alfiya kaza ya shi ita ma matar haka za a faɗa daga bangaren wali ce miƙe ce yar mu ta haddace qur'ani ta haddace kaza ta haddace kaza to a wannan ganin nan shi aminu shinkidi ya mutu ka san a kware ko ka san ko gidan karatu ba wasa tun yana yaro dan karami bai cika shekara goma bai haddace qur'ani mutum ne shi yasa nake cewa duk ɗalibin da yake so yi tafsiri banda a matakin farko idan kana so ka koyi tafsiri kai mu'amala da tafsirin ibnu kasir to ka hada da littafin allamatu shinkidi shine adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an yana nan mujalladi ne har guda goma sannan da littafin shi da daf'i hamal ittira duk wata aya da ake ganin akwai cin karo a qur'ani ya zo ya fitar da wannan bolin ɗin aka littafi a ta ainihin wato sukutum wannan yana daga ciki shafiɗi ne mutumin da tun da yana ma ɗalibi idan ya zo gurin malami ya zo zai karatu cikin waƙi ne zai gabatar da kai cewa shi ɗalibi ne ya zo karatu ya haddace baituka sun kusan kai dubu ɗari kafin ya bar duniya na larabci in kana karanta tafsirin shi zaka ga yadda yake sardin baitutuka an ya tashi kawo da sar kawai zai zubo su haka yake to shine yayin wata magana a cikin littafin shi adwaul bayan fi idahil qur'an bil qur'an a karkashin wannan aya a cikin suratu yusuf malam shinkidi yace yushtaratu fil amir bil ma'ruf an shar'anta gurin mutumin da zai tashi umarni da abu mai kyau an ya kuna lahu ilmin ya kasance yana da ilimi dole ka kasance kana da ilimi yake cewa ya alamu bihi annama ya amuru bihi ma'arufun dole ya zama kana da ilimin da kafin ka ce wa mutane su yi kaza ko kasi kaza sai kana da tabbas wannan abin haka yake kar ka tashi ka ce a yi abu to a zo a ce to alaga ta malam mai dalili ka ce to wallahi dai an dai dan samu matsala wani ya tashi ta bayani sai da aka gama ne daga hannu ta ga ta mallam mun ji daɗin bayanan nan da kai to amma dai dan Allah yanzu bayanan nan ko akwai inda za a ce maka mana mu ma mu je mu dubo mu gani sai ce to kaji eh to kaji ita ce amsa to kaji shikenan to kaji ita ce ainihin wato amsar da zai ba yace to kaji to don haka yake faɗa yake cewa dole ya zamanto akwai ilimi wa'anna ma yanha anhu munkar ya zaman domin ya san yana da ilimin da kuma abin da zai hani akan shi munkari ne li'annahu idza kana jahilan dalika faqad amuru bima laysa ma'ruf in ba karatu to ta'iwa ya tashi ya ce wa mutane su yi abu yana da kyau kuma abun bai da kyau ya ce wa mutane su bar abu bai da kyau kuma abin yana da kyau dan jahilci ba abin da bai haifarwa wayan ha amma laysa bi munkarin yayi hani akan abin da ba munkari bane wala siyama fi hadha zaman alladhi amma fihi al-juhal wa sara fihi al-haqq munkaran yace musamman wannan zamanin da jahilci ya ainihin wato game mutane ta yadda munkari wani lokaci sai ya koma ma'arufi wal ma'arufu wal munkaru abu mai kyau ya koma mara kyau mara kyau sai ya koma mai sai ya koma mai kyau sai ya ce wallahu ta'ala Allah yana faɗa yana cewa qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani sai ya ce fadalla ala anna da'i ila Allah wannan sai nuni akan wanda zai tashi ya kira mutane zuwa ga Allah la budda una ala basiratin dole ya zama akan basira sai ce ya dalilu alwadihu alli la lubsa fil haqqi ma'ahu ita ce ainihin wato dalili gaskiyar da babu ainihin wato gubar kura tattare da ita to wannan gabar da ya kawo maganin ilimi da ya faɗa madauke ta ita ce ta farko yanzu mun yi magana akan abin da ya shafi da'awa ko to za mu sake dawowa kan kuma usulubin da'awar da kuma gurare guda goma sha hudu da ya kamata a kiyaye na da'awar na farko malam ya maganan ilimi babu wani annabi da Allah ya turo doron ƙasa face hujjarsa ta farko da Allah yake aiko shi da ita ita ce iri. annabi ibrahim Allah ya ce wa tilka hujjatuna atinaha ibrahima على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم Annabi لوط da Allah ya aiko shi ya ce wa lutan atinahu hukuman wa ilma mun ba annabi Lut hukunci da ilimi annabi yusuf Allah ya ce walamma balag ashuddahu atinahu hukuman wa ilma baban annabi yusuf annabi yaqub Allah ya ce wa innahu ladu ilmin lima allamnahu yana kan ilimi wanda muka sanar da shi annabi ibrahim haka ya ce wa ya abaci inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahadika siratan sawiya babba dan babba farin jaka da annabi muhammad haka Allah ya ce masa wa allamaka maka lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika azima har ya ce masa ma wa qur rabbi zidni ilma ka sai Allah ka ƙara min ilimi annabi Musa haka Allah ya ce walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukuman wa ilma malamin da annabi Musa ya tashi ya je koyan karatu gurin shi haka Allah ya faɗa ya ce فوجد عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما sako wata magana da bahaushe yake faɗa ni na ce ƙarya ne wai sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi to da sarkin ƙarfin da sarkin yawa da sarkin ilimi ya fi su annabi dawud da annabi Suleimanu ba Allah ya ce wala qad atina dawuda wa sulaimana ilima ba mun ba annabi Dawud da annabi Sulaiman ilmi wa da ɗan da uban suka ce alhamdulillahi alladhi faddalana ala katirin min ibadihi almu'minin Allah wadiya ta tabbata ga Allah wanda ya fifita mu akan bayansa da yawa Allah sai ya ce wa warisa Suleimanu dawo. annabi Suleimanu ya gaji wato mahaifinsa annabi dawo. da wannan ayar na daga cikin ayoyin da in shi ake kawo shubuha akan matsalar gadin na na Fatima cewa ya za a ce annabawa ba za a gaje su ba bayan ba a gado Allah ya ce annabi Suleiman ya gaji annabi Dawuda sai su ce wancan hadisin ya doki ayar Qur'ani kuma a cikin usulul kafi ma akwai ba cewa fa innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilma sai mace maka ai wannan gado ne na annabta da ilimi ba gado na ya mutu ya bar masa wani abu ba idan gado ne ya mutu ya bar masa wani abu annabi Suleiman shi kaɗai ne dan annabi dawo nawa aka raba nawa ya samu rago 'ya'yan nawa suka samu wa warisa Suleiman dawo fa qala yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane ullimna man an sanar da mu magana tsuntsaye wa utina min kulli shay'in an ba mu kowane irin abu inna hadha lahu al-fadl mubin wannan wata irin falala ce wacce take mabayyaniya wa hushira aka tara ni sulaymana da annabi sulaimana junuduhu rundunar min al-jinni wal insi wat tayri fahum Yuzaku da aljanu da mutane su suke masa bodiga su suke masa rakiya idan zai yi tafiya wata rana ya taso hatta idza ata ala wadin namli sai da ya kusa zuwa gidan wata turuwa qalatin namla sai turuwa ta ce ya ayyuhan namlu ya ku taron masake udkhulu masakinakum kowa ya shige gida kowa ya shiga gida yanzu akwai wata jami'a a Amerika da ta ɗauki makudan daman damman daloli ta ce a yi mata bincike a kan turuwa kai kana nan da ƙur'anin ka Allah ya ce afala ya tadabbaru na ƙur'ana amma tun da kake baka tadabbarin ƙur'ana duk irin waɗannan abubuwan na ajaibu na ban mamaki da Allah yake faɗa sai kaga wanda ba musulmi ba yanzu sun tashi suna bincike akan abin amma musulmi sun yi zaman su ba abin da ya dame su da wannan da suka sa aka yi musu bincike akan tururuwan akwai wani abu da sururuwa take da shi wanda aka ce masa mazabzabatu wannan abin idan ba an yi amfani da kayan zamani ba ba yadda za ka iya ka iya gane cewa tururuwa tana magana to da suka yi amfani da waɗannan na'urorin sun gane da gaske ne yadda Allah ya faɗa ya ce tururuwa tana magana tana yi sannan duk abin da ka san ana samu na shugabanci da ha'inci da cin amana cikin mutane a cikin ragowar tsuntsaye da dabbobi ana samu Don Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha ba wannan ba ma min dabbatin fil ardi ya ta'irin yatiru bi janahihi illa al'ummomi ne misalin ku don ka gane haka ai shi da alhuda huda ya zo mai da labari sai yace masa sananzu zan bincika in gani a sadakata a kuntum min al saboda ana samun masu gaskiya a cikinsu kuma ana samun mai masu ƙarya a cikinsu su mahayinta a cikinsu suka sa aka yi musu bincike a baya malaman luga sun ta magana me yasa dalilin da yasa Allah ya ce ya ayyuhan namul udkhulu sai aka kawo wawul jama'a masakina kuma sannan ga mimul jama'a da wawul jama'a da mimul jama'a kowa ya san me hankali ake faɗa ba wannan amma me yasa Allah ya ce wa turura udkhulu masakina aka yi amfani da udkhulu wasu kai ta magana a baya cewa a'a an saukar da wanda yake bashi da hankali ne makofin mai hankali amma yanzu bincike ya tabbatar ba haka ba yadda Allah ya ba dan adam zaka'i hankali haka duruwa take da shi shi yasa yadda dan adam yake tsara gidansa da shugabanci da komai da komai haka tururuwa take shi yasa ba dan adam bane yake da maskan to ita ma tururuwa tana da maskan tunda jam'in sa shine ku yadda kake da gida ka tsara shi da komai da komai kuke da shugabanci da komai haka tsarin tururuwa take sannan akwai fasahar da suka ɗauko a wancan binciken da suka yi a kan tururuwa suka zo suka yi mota da shi yanzu tururuwa yanzu idan tana tafiya a hanya ita kaɗai ta hangi hatsari ta macen akwai abin da take iya sanarwa da shi duk inda raguwar tururuwa take sakon ya kai musu cewa akwai hatsari nan hanya ba sai sun biyo ba ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum da haka yanzu da suka ɗauko waccan fasaha suka zo suka yi motoci idan kana da irin wannan motar duk inda kake in akwai matsala in wani yana da irin wannan motar yana tafiya in akwai matsala to motar ta ke za ta sanar da duk wani mai mota irin wannan cewa kare biyo hanya za akwai matsala Kulu ودخلوا مساكنكم لا يهطمنكم سليمان وجنوده ya يشعرون Tururuwa. ta yi dariya annabi suleiman ya yi dariya saboda magana ta ne barin yanki bayan da alhuda hudu ya dawo abin da ya faru ya faru ya aike shi da wasiƙa lokacin da annabi Suleimani ya miƙe a majalisa ya ce ayyukum ya ati ne bi arshiha an yi a atumi muslim waye zai je zo min daga dan matacin da take takama da shi na mulki Ƙara ifritun min al sai wani matashi daga cikin matashin aljanu sai miki wanda wasu malamai suke cewa wai mai shekara 2500 zuwa 3000 shine ibritu ya ce ana aci ka bihi kabla an taƙoma min maƙamika wa inni alaihi laƙauyun amin ni zan je in ɗauko gadon kafin ka gama saurara ƙararrakin mutane ka zartar da hukunci saboda ina da ƙarfi ina da amana karfi yake da shi amma wa ƙalar da indahu ilmun min ilimin wanda yake da ilimi yace ya basa lokaci ana aci ka bihi kabla an yartar da ile ka ni zan je in ɗauko gadan kafin ka buɗe ido kare kuma annabi sulaimani yana buɗe ido sai ga gagadan a an kawo saboda bambanci na ilimi shi yasa za mu ga wahayin da aka fara wa annabi Muhammad wahayin farko a duniya shine ikra wallahi ahli sunna ba za su fi karfin kowa ba su zama gagarau a rasa yadda za a da su sai sun tashi sun yi karatu kuma ina ba ɗalibai shawara kamar maganar da na fara ɗazu a majalisi da muka in dai ka san kai ɗalibi ne karatu ya kama ka to ka tsaya ka yi karatun da gaske yasa tun da muka fara neman karatu har yanzu mun ki yadda mu saki karatu karatu muke kuma duk wanda yake bibiyar karatuttuka na ya san zai ji ina yawan faɗan malamai da nake karatu a gurin su ban yadda na saki karatu ba akwai karatun da zaka yi dan ka bauta ma Allah da shi ka tsira a akwai kuma karatu wanda zaka yi dan ka je ka yi dan ka samu abinci to lalura ta zo yanzu a Najeriya duk yadda kake da karatu su yan boko ba sa yadda kana da karatu sai ka zo da kwali abin da yake burge su su ji ana dakkawa na ko profesuwa ne to sai ka je ka irin wannan karatun idan dama ta baka amma in karatu kake so ka yi to ka yi haƙuri ka zo ka zauna gaban malamai ka koyi karatu wannan shine zaman ka lafiya yanzu jarrabawar da muka samu ɗalibai da sun fara karatu shekara hudu biyar mutum yake so ya zama malami ya zama malam. shi yasa dole kamar yadda na faɗa a yi haƙuri a samu lokaci a zauna a yi karatu karatu ba na wayo ba karatu don a gane yanzu muna kallo mutum ne zai je ya yi digiri ya gama kuma wani ma a larabci ya yi digiri. amma wallahi in ka ɗauki aya duk kankantanta a ƙur'ani ka ce maka li'irabi ana hawance ba zai iya ba balla ka na ku shiga gidan balaga da shi kana so a yi so a yi ijra'i wanda ijra'i a gidan balaga ya fi na wahala kuma za ka ga yadda za ku ƙare shi to don haka akwai 'yan uwa da dama ko zuwan Legas nan da na yi akwai 'yan uwa da dama da suna bibiyar karatuttukan mu sun daɗe ni ban ma sani ba ban sani ba ma tuna ashe sakon ya riga ma ya ji duk inda ba ma tunani to na haka kamar yadda na faɗa mala bakar gwan in ba nan da ya karatu ba wallahi wa'annan mutanen ba zai iya buga da su ba karatu ya tashi da haka ina wasiya ga ɗaliban sunna a duk inda suke suka samu malami da zai zauna ya karantar da su karatu ba na yawa to su riƙe karatun da kyau ɗaya kenan sannan ku yi haƙuri idan kun fara karatu kar mutum ya ce shekara hudu biyar yake so duk duniya ta ji shi a matsayin malami ba a yi wa karatu haka ka yi haƙuri ka sa kyakkyawan niyya ka ci gaba da yi kai dan Allah kayi abin da za ka iya ka bar mana Allah abin da za ka yi yanzu ya zamanto a janibin nahau annahu alwadi alal aqalla a ce ka karanta nahau nan guda shida daya biyu uku ibtida'i daya biyu uku sanawi dai kenan a gidan littattafan luga wanda ake na zaure a dan kasar a ce ka karanta zuhud dan goma ka karanta alburda badamasi dan darani ishiriniya ashariya wutiriya daliya ka karanta ibnu duraidu ko da baka je kan irin su muqama da shu'ara ba in Allah ya da za a same ka kana da ido gurguru akan luma sannan a dawo gidan fiqihun malikiya a yi hakuri a tasa wa'annan littattafan fiqihun gaba tun daga ahalari idan ka ɗauke risala ita kaɗai ce yi ta akan usulubul ilmi risala ne kaɗai in ka je kaɗan bubbuga larabcinka in ka zo watakila in ka ɗauka za ka iya gane mai risala ne yake cewa amma duk ragowar littattafan fikihu in ba gaban malami kai karatu ba za ka gane ba yasa ko fasarar da ka zo ka fara yi wanda suka san abin suna gane nazari kai ko gaban malami kai karatu suna gane to ɗalibai su yi haƙuri a zauna irin wannan karatun shi yasa kwanan nan ina nan da wani shiri wanda za mu dinga wani karatu da ɗalibai a Kaduna so ɗaya a wata amma wannan muqamatul hariri tunda muqama hamsin ce ina so za mu sa ta da ɗalibai za mu sauke ta duk wata za mu muqama ɗaya wa'annan kutubu sita din banda bukhari muslim tirmidhi nisa'i ibnu majah abu dawuda za mu sa ai karatun a gurgudi ko ya fassara dami sai mu fitar da ma da min al hadisi mu gaba ba fata ma mutane lokaci za a yi ba madarar karatun ake so a baya shu'ara'ul jahiliya na umru'ul qais a dauki baiti ashirin ayi duk wata da wasu abubuwa to da irin wa'annan karatuttukan ne ake samun karatu wanda yake mai nauyin da babu wanda ya sai rena kan. amma kana ɗalibin sunna ɗalibai sai mutum ya zo ka ce mai ya zo a yi karatu mai nauyi kawai ka ga shi ɗalibi so yake iya bulugul maram da riyadu salihina da umdatul akam ya ji ita ta da kura in ka yadda kai ɗalibi ne karatu ya kama ka to ka kama karatun da gaske kai shine zaman ka lafiya na ka wannan ita ce ta da nake yi dangane da ɗalibai ainihin wato a gidan karatu allamatu shinƙiƙi ya ci gaba da cewa wayan bagi an ta kona da'awatuhu ila Allah bil hikmati ya kamata kiran da zaka yi wa mutane zuwa ga Allah da'awaka ta kasance akwai hikima sannan bayan hikima ya ce wa husnul uslub akwai uslubi mai kyau wal mau'izatil hasana akwai wa'azi mai kyau fa in kana da'awatuhu ila Allah bi qaswatin wa unfin wa kharqi duk lokacin da ka tashi zaka kira mutane zuwa ga Allah akwai zuciya busasshiya akwai tsananta mutane wallahi ba za a gane addini ba yanzu ma gashi nan alaga samalan ɗazifi ba da labari da idan garin nan matsala ta taso sai a rintuma sai ka dora gurin mala bakar gu yanzu mala bakar goma da yazo zai karantar da mutane da ya zama fassan galizal qalbi dan Allah za a gane addini ba za a gane wallahi in muna tare da ɗaya daga cikin malaman mu malam Abubakar Samina ka in yana baka labari malam zai dawo daga tafiya bai ma kasar ya dawo a yanayi na gaji amma in aka ce wa'annan ɗalibai ne daga guri kara duk matsalolin da suka zo da shi haka yake hakura ya saurare su ya saurare su a to kaka ma ai Allah ce wa annabi fa ma rahmatin min Allah linta lahu la kunta fazzan galizal qalbi lam faddu min hawli da annabi yana da kaushin dabi'a da kaushin hali da sahabbai duk sun watsa sun bashi babu yadda za a yi ka zo za ka yi da'awa za ka kira mutane zuwa ga Allah baka da mutane mu'amala da mutane mai kyau baka da alaka da su mai kyau kuma ka ce ba za a gane addini ta hannunka ba abinda za a gane wallahi maimakon ma ka amfanar sai dai ka cutar da addinin wannan shine abin da ya kamata a ce yan uwa sun ainihin wato gyara mutane nawa ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba wa'azi ya musu ba ba da awaye musu ba mu'amala ya da su suka ainihin wato gyara suka dawo suka shiga addinin musulunci ba da awaye musu ba ba wa'azi ya musu ba mu'amala kawai mai kyau ya musu mu'amalar ta janyo suka dawo suka shiga addinin musulunci wannan yana daga ciki to don haka ku daina tsanantawa mutane ku daina takurawa mutane duk mutumin da ya yadda cewa zai kira mutane zuwa ga Allah to akwai aiki a kansa da haka yake cewa fa in kana da'awatu ila Allah bi qaswatin wa unfin wa kharqin fa innaha tadur takan cutar aksar mimma tanfa fiye da yadda za ta amfana sai ya ce fala bari an yi sunadar amru bil an yusnada al-amru bil ma'ruf isnadan mutlaqan baiwa a jingina wato umarni da abu mai kyau jinginawa sa giba ne. illa liman jama'a bainal ilmi wal hikima. sai in ka tara akwai ilimi sannan akwai hikima da uslubi mai kyau gurin kiran mutane zuwa ga zuwa ga Allah domin yanzu akwai samari ɗan zafin kai mu wallahi gode ma Allah da muke tun san da muka fara karatu mun koyi karatu daga inda ya kamata mu koyi karatu shi yasa tun da muka fara da'awa baka ji uslubin da'awar da hayaniya da rigima ba saboda mun koyo karatu inda ya kama, sai kaga shi mutum ne ba shi ba ba rana ɗaya gane sunnan ba amma sai ta ce kowa kuma sai ya gane rana ɗaya dan girman Allah ina ke wannan yanzu ba annabi ya ce ba idan ɗaya ya zo yana cigiya a masallaci ku ce kada Allah ya sa ya gani akwai abin da in baka karantar da mutane ba in ka zo ko da sunna ce ta annabi in ba su sani ba rigima za a yi kuma ka ce wa mutane makiya annabin ba in annabi suke ba kai ka kawo matsala duk abin da yake matsala ce ta karatu ka yi hakuri ka zauna ka karantar da mutane ba za a samu rigima watan ramadana ya zo kafin ya zo sai na ɗauko littafin kiyamun ramadan na shek albani lasifika unguwan idan ina karatu ko ina sallah da asuba duk unguwan ma ana ji wanda lasifika ta da a nan garin nake idan ina karatun sallah dishin kamu sai an ji wallahi saboda yadda take da ƙara sai na karantar da mutane ga yadda ake yin yanayin kalar sallar ashen yadda annabi yake a nan ƙasan ya shahara raka a biyu ake kowa ya san a yi biyu a sallame a yi biyu a sallame sai na ce to kala uku ne akwai biyu a sallame akwai hudu a sallame akwai kuma takwas a sallame sai a tashi a ciko da na karantar da mutane duk unguwar da ramadana ya zo in ka ga mutum an samu matsala da shi ba ne ban samu rigima da tannaki da ta da ƙura ba domin saƙon ya riga ya je kawai wani ɗalibi sai ya ɗauka sai ya tafi ungosu ba tare da ya karantar da mutane ba ya yi raka a takwas ashe mutane suna kule Allah Allah suke a yi sallama ana yin sallama wani ya ci kwalar sai ce dan ubanka sai ka faɗa wani da yanzu dan girman Allah waye kawo rigima shi ya kawo rigima shi ya kawo rikici yanzu annabi ya ce idan ɗayanku ya zo masallaci yana bata kuce mai abin da yake cigiya kada Allah ya sa ya gaishe to yanzu kana karatu kai a matsayinka na ahlus sunna wani ɗansa ya bata wancan hadisin shi bai san cewa ba a cigiya a masallaci ba sai ya zo ya shigo ya ce alaga ta malam dan Allah a taimake ni da cigiya ɗana ya bata kana miƙiya sai ka ce Allah ya sa kar a gaishe kuma ka ce annabi ne ya faɗa kaga na farko in ya fi ƙarfinka a koyaushe ya fasa ma baki ɗaya kenan sannan na biyu idan ya ƙaryata annabin kai ka ja saboda baka sa abu inda ya kamata a yi ne ba a sa shi na haka dole sai ana mura'ati da lura da halin mutane shi yasa malamai suka fitar da wata ƙa'ida cewa alfatawa Tukaddar, bi zamanan wa makanan akwai lokacin da fatawa in za ka yi sai ka kalli zamanin da ake ciki ka kalli ina za ka yi fatawa wani hali ake ciki kuma wani mutane za ka ba fatawa yanzu a iya tambaya ta fatawa iri ɗaya a nan garin shinkafi idan na ban nan na tafi wani gari irin fatawar za a in canza fatawar saboda nan garin da na bari daban kuma can garin da na jewa daban saboda guri ya canza mutanen gurin sun canza dole idan kana da'awa dole sai ka lura da wannan wajen kiran mutane zuwa ga Allah kar ka zo ka ce a shi yasa akwai nassi na shari'a akwai maslaha ta shari'a idan nassi ya tabbata daga Allah ko annabi ba ɗabbaka nassin ba idan an ɗabbaka mai zai biyu ba a satin da ya wuce muka yi karatu da ɗalibai na faɗa na ce duk mun sani hadisa ta ifki da ta faru da aka yi wa matan annabi muhammad ƙirƙiran ƙarya a cikin wanda suka faɗa kuskuren a cikin sahabbai akwai mista akwai hassanu bin sabi wa'annan mutanen guda uku annabi ya kamo su ya musu bulalar haddi amma abdullahi bin ubay bin salul tun da kake a tarihi ba ka taba jin an ce annabi ya kamo shi tsan mai da haddi ba me yasa saboda nassi na shari'a ya ce a yi haddi amma idan an yi haddin bai zai biyu ba abdullahi dan ubai dan salul ya zama a lotsiya a lodanja a madina yana da mutanen da suke fushi da fushi idan annabi ya tsayar da haddi za a samu rigima ba ta wasa ba a madina kuma ai kaga annabin Allah ne amma Allah ya ɗauki nauyin abin ya ce wallazi tawalla kibarahu minhu wanda ya jibinci girman abin ka banna da shi sai mun haɗu da shi a lahira zai zo ya same to saboda haka wannan yana buƙatar dole a haɗa ilimi da hikima sannan wasabari da haƙuri ala adan nasi akan cutarwar da mutane za su yi maka li'anna al'amra bil ma'arufi domin yin umarni da abu mai kyau da hana abu mara kyau wazifatul rusul aiki ne na manzanni da kuma mabiya manzannin to in ka tashi zaka kira mutane zuwa ga Allah to ka yi hakuri ya zamanto ka ɗauka wannan aiki ne na annabawa haka za a ci karo da wannan ainihin wato matsala ɗin ‘yan uwa wato saboda yanayi na lokaci abubuwan da za mu faɗa suna da yawa abdullahi dan mas'ud karkashin ana wa ba'ani ni da wanda suke bina yace ya'ani abinda an Allah yake nufi sune ashabu muhammadin kanu ala ahsani tariqatin sun kasance akan mafi kyan hanya wa aqsadihi wa aqsadi hidayatin sun kasance mafi zama shiriyar da tafi kowace shiriya daidai sannan ma'ajin ilmin sannan sune ma'adani na ilimi wa kanzal imani wa jundun rahman su ne taska ta imani kuma su ne runduna ta Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a cikin musnad na Al-Imam ahmad hadisin abdullahi dan masa'udu ya ce inna allaha nazara fi qulubil ibadi fa wajada qalba muhammadin khayra qulubil ibadi hmm. Allah ya kalli duniya ka kabdinta da ya kalli zukatan mutane ya ga duk duniya babu wanda zuciya shi take da alheri kamar zuciyar annabi Muhammad da aka fastafahu li nafsihi fa bi risalati sai Allah ya zaba annabi sai ya aiko shi da manzanci sannan Allah ya sake kallon zukatan mutane bayan zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ga zuciyar da ta fi kowace zuciya alheri ita ce zuciyar sahabban annabi Muhammad dan haka faja'alahum wuzara nabihi yuqatiluna ala dini da haka duk wani wanda zai tashi ya kira zuwa ga Allah ya zamanto mabiyin annabi Muhammad ya san sahabbai sun riga shi qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani ni da wanda yake bina shi yasa Abdullahi dan Mas'ud ya wata maganan yace man arada an yastanna falistanna bi man mata idan kana so za ka yi koyi da wasu mutane kai koyi da wanda suka mutu yace fa innal hayya la tu'manu alaihi fitan in mutum yana da kakka amince mai ba zai iya fada fitina ba so nawa kaga mutum ya taso kan hanyar Allah cire ciren karshe ya koma kan wata hanya ya mutu sai yace ulaika ashabu muhammad wayannan sune sahabban annabi muhammad kanu afdala hadhihi al-umma sun fi kowa cikin wannan al'umma اختارهم الله لصحبة نبيه كانوا أفضل هذه الأمة كانوا أفضل هذه الأمة وأقلها تكلفا باسنا لقرن شوق أقول أقولي su suna ganin in kana da imani da an ce Allah ya ce annabi ya ce ya isa yan baya ne da suka zo ba aka ta laukaniyar laukana kaza la kana kaza wa laukana kaza la budda an yakuna kaza aka yi ta laukaniyar da aka ya faɗa magana ta ƙarshe a cikin maganganunsa ya ce ikhtarahumullahu li suhbati nabi Allah ya zaɓe su don su abokantaka da annabi Muhammad wa da iqamati dini don su tsayar da addinin shi da aka ya ce fa'arifu lahum fadlahum kusan falala wa'annan mutanen kuma ku riƙo yadda za ku iya da su ya tabbata a cikin fatuhul qadir na al Imam shaukani Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullahi ash-Shawkani al-Yamani al'imamu shaukani ya rasu hijira hamsin. ya ce ƙalar farra'u wal ma'ana wa manitta ba'ani ya da'u ilallahi kama a duk wanda ke bina in ji annabi muhammad zai kira mutane zuwa ga Allah kamar yadda na kira mutane zuwa ga Allah za ka kira mutane da basira da uslubi mai kyau kamar yadda annabi in dai ka yadda kai mabiyin annabi yadda annabi ya in kana cikin mabiyan shi to haka ya kamata ka yi ƙoƙari gurin kwatantawa sai ya ce wa fi haza dalilun ala kulla muttabi'in illa rasulullahi haqqun alayhi an ya bihi fi du'a'i ila Allah a cikin wannan ya ce akwai dalili akan duk wanda yake mai bi ne ga annabi haƙƙi ne gare shi koyi da annabin wajen kira mutane zuwa ga Allah ai addu'a ila imani ay addu'a ila al-iman bihi wa tauhidihi wal amal bima shara'ahu li ibadihi wannan yana daga ciki Dan uwa saboda yanayi na dare ya ja abubuwa zan rufe da su kamar haka wato ladubba da kuma abubuwan da inda za ka kira mutane zuwa ga addini babu yadda za a yi kana da buƙatuwa zuwa gare su kana buƙatar su abu na farko shine alhikimatu dole in zaka kira mutane zuwa ga addinin Allah kuma kai mabiyin annabi Muhammad ne ya zaman to akwai hikima cikin da'awarka akwai usulubi mai kyau yanzu ku kalli ɗan shi annan ku gani lokacin da suka fahimci babu wani abu da za su iya jan mutane da shi ta ɓangaren karatu ina suka koma ba mu'amala suka koma ba da an ji kana kwanci asibiti ba ka da lafiya aje amma kaza amma kaza in an ji kana kaza a ji amma kaza amma kaza ba aka saka koma ba eh to babu wanda wannan wajibin yake kansu sama da ahlus sunna dan wallahi akwai wanda duk wannan bayanin da kuke ku ta kala ta ce kala ya ce wallahi ba zai gane da gaske ake sunnan ba sai ya shiga bala'i an ceto shi sannan zai gane da gaske ake yin izalan nan abu na biyu alwa'azu yin wa'azi an tsare targhib wa tarhib ta hanyar kwadaitarwa wani lokaci ta hanyar tsoratarwa wani lokaci kar wa'azin kai ya takaici kullum gurin tsoratar da mutane sai ka mayar da su ka ware kar wa'azin kai ya takaici kullum kai in dai za ka buɗe baki kai wa'azi to romo romo za a yi ta ji a bakinka sai ka mayar da mutane murji'ai to ka haɗa wajen karanta wa ka baina targibi wa raja wata rana idan ka ɗauko magana aljanna ka faɗe ta ka faɗi ni'imomin ta a nishaɗi kowa ya dariya mutum ya ji kaina ma ga aljannan nan in yi tsalle in fada wata rana in ka ɗauko magana wuta hankalin kowa ya tashi mutum ya ma cire tsammani yana ganin anya ko idan aka je ma zai tsira kuwa to haka ya kamata a yi sannan abu na uku akwai aljadal wal hiwar wa iqamatul hujja wato tattaunawa da ƙoƙarin tsayar da hujja ga wanda bai fahimce ka ba kuma duk lokacin da kake tattaunawa ka yi ƙoƙari ya zamanto kana da ainihin wato karatu Don wanda kake tattaunawa da shi shi yana da karatu kai ba da karatu in ba sa a shigo haka zai sama sai mutum kana kwance karfe uku na dare ya buguma ce inna lillahi wa inna ilaihi yanzu aka kara sun ce kaza to ya za a yanzu to wannan yana da kyau kuma a wajen tattaunawa dole ka iya ta ka koye ta ka sanya ake yin ta ba haka kawai ake ba wasu sun dauka cewa wayannan gugurmayar da muke da mutsiya kan nan sun ɗauka cewa ko rana ɗaya ne kawai haka muke yin abin gida? abu ne mun daɗe mana yi sannan abu na hudu alƙudwa ka yi ƙoƙari ka zamanto abin koyi cikin al'ummar da kake kar kai karatu ya zamanto karatun ka daban aikin daban wallahi wannan matsala ne ga dai shi yasa annabi shu'aibu ya faɗa wa mutanansa wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an ba yana so bane in ce ko ku yi abu ni kuma in ƙi yin abu mm, ba shi bane mun san in dai kai ba annabi bane dole a same ka da kamala da kuma na ƙasa ko na bangare amma duk mutumin da zai maka adalci in kana daɗi mai kiran mutane zuwa ga Allah kana da alheri ya kai kaso tamanin ko sama da haka shi ma ya kamata mutane ya kamata su maka adalci ai sannan abu nan ainihin wato biyar shine aljihadu idan an ce kalmar jihadu kalma ce mushtarika duk al'ummar da ba a iya samar da ita ta bangaren jihadin karantarwa ba wallahi ba za ta iya jihadin daukar makami ba to a tarbiyyanci al'umma akan jihadi na karatu tukunna wanda shi malam abakar gumi ya fara yi a ƙasar nan kuma har kiyama ta tsaya duk wanda ya karatu na sunna a ƙasar nan wallahi sai malam abakar gumi ya samu lada jihadu ta'alimi shi annabi a makka shekara goma sha uku Sana a karantar da mutane ya za su yi jihadul mali a mutumin da bai iya ɗaukar kuɗin shi ya bayar ba in ana karatu bai da lokacin zama wannan mutumin ne zaka ka ce mai a jihadi ta yaya kawai ba kallon ka zai ba yana mamaki yana anya malam ku ya ma gane halin da duniya take kuwa <laughs> shi ne tun da ya riga ya shaƙe kuɗi kai baka shaƙe komai ba kana maganar jihadi ba kallon ka kawai zai ga wani sakari yana magana ba to a koyawa mutane jihadi na su haƙuri su daure su koyi karatu aiki da karatun wannan duk yana daga cikin abin da ya kamata a ce an yi mai an lura da shi malam mujahid wannan ruwan da kuka kawo mai sanyi wannan ruwan kashe murya ne. kuma kaga in ya kashe in ya kashe murya ba tashi za a yi an gane to wannan yana ciki a ba shi ma kawai jihadul ta'alimi jihadin karantarwa jihadu mali jihadin fitar da dukiya sannan jihadin yaya za a yi a mayar da mutanen da yake ba na kirki bane su koma su zama mutanen kirki wannan shine sannan abu na shida shine at-tarbiyatu wat-ta'lim tarbiyyar mutane da kuma karantar da su mutanen wannan yana ciki yi musu tarbiyya shi yasa in kana so ka koya ake mutane tarbiyya ka koma ka karanto rayuwar annabi muhammad mafi yawanci yanzu za ka ga idan kana malami yaran da ake ka kai musu tarbiyya tun suna ƙanana ne idan aka ba ka yaro ka mai tarbiyya yana ƙarami wallahi yana da sauƙi ka cusa mai abin da kake so ka cusa mai amma shi annabi da ya zo zai wa mutane tarbiyya wasu shekara su ya fi talatin wasu arba'in wasu hamsin ka san mutum ya gina akan shi tunani ya kai shekara hamsin arba'in a kai ka zo kana kokarin sauke shi daga wannan tunanin ka ɗora shi akan sabon tunani ai wannan abin ba ƙaramin aiki ba ne to haka annabi ya zo ya samu mutane fa wajen ya zai musu tarbiyya sannan abu na gaba shine sai wato istikdamul ilm wato yin amfani da ainihin wato ilimi ta hanyar ainihin wato da'awa sannan abu na takwas shine al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar umarni da abu mai kyau da hana abu mara kyau abu na tara shine al'ilam sanar da da'awar ku wani hali take ciki mutane wanda bai gane ta bai gane idan ta kama nan gaba karatattukan da ake a garin nan a sai an yi karatu za a ɗauke shi a je a sa gidan rediyon zamfara don duk wanda ke jihar ya ji ga saƙon musulunci ga da awar sunna wannan ya kawo kuɗi wannan ya kawo a yi disi a yi shi yasa kake gani makiya lokacin da suka fahimci tasirin wasa'il al'ilam sai suka rike su yanzu a banza Amerika za ta ɗauki nau'in boa shekara da shekaru a ɗauki mutum daga najeriya yana hausa yana komai suna biyan shi ba su da manufa a banza ingila za ta ɗauki gidan rediyon bbc ta rike shi shekara da shekaru ma'aikatan hausa tana biyan su tana komai ba ta da manufa take ai bai taɓa wa saboda yana daga cikin wasa'il da in ana so a yi ma'addini illa yanzu sai a yi cikin sauƙi iya labarin da aka yada ta nan abin da ake so ku sani shi za ku sani wanda ba a yada ba ba za ku san me yake faruwa ba shi yasa duk wanda ya shagaltu da jin irin waɗannan kafofin watsa labaran da ba za su yada haƙiƙanin abin da yake faruwa ba wallahi sai ka ganshi matsoraci ne mutane Allah ya jarrabe su da gari ya waye ana yin sallar asuba a karfe 6 mutum ya kamo America shida da rabi ya koma BBC bakwai ya koma gidan rediyon Faransa bakwai da rabi ya koma Deutsche Welle ba zikiri ba komai kullun sai ya zauna awa nawa awa biyu yana sauraron labarai da kake sauraron labarai shekara da shekaru mai ka tsina na ba gama ka kama tilawa qur'ani ba yanzu a kowane profeso da muke tare da shi profeso ne a bangaren medicine ka san mutum ko ya karatu ya kai profeso a bangaren medicine ka san ya karatu yanzu yana nan ya ce wallahi in ya je gaban Allah ya ce bai da wani dalili ne ya wannan karatun ya je gaban Allah bai haddace Qur'ani ya ce wallahi sai ya haddace Qur'ani yanzu yana nan ya fara ya yi izu ya fi ashirin ya yi izu ya fi ashirin aya ɗaya yanzu idan za ka ɗauki aya ɗaya kullum ka haddace a shekara goma sha shida da wani abu za ka haddace Qur'ani amma ba za ka yi ba ka zauna kana sauraron doce bele da binnan kwalab ba kai da kwalab din Shi ne halin da ake ciki ba sannan a ta'alifu wal kitabatu wat tahqiq wat takhrij wannan wasa'il ne na da'awa a samu wasu su dinga yin talifi rubuta littattafai abinda bai tabbata ba a yi ta haƙiƙi sannan a dinga takhariji na littattafai abinda bai inganta ba a cire shi daga ciki wannan yana ciki sannan durusul masajid karantarwa irin wannan da ake ta masallatai wasa'il ne daga cikin wasa'il wajen isar da sako an gane da haka duk inda ahadu sunna suke kimar su da martabar su babba ita ce ta karantarwa da haka dole a sa karatuttuka a ci gaba da yi kowa kuma yi dan Allah ya iya abin da zai yi wannan ita ce sannan ku kuma mutane ku ji tsoron Allah wajen ku dinga ba da gudunmawa wajen zuwa saurara karatu? wani lokaci sai ga mutum sai sa karatu idan ka zo sai ka ga daga shi sai wasu yara guda biyu suna ihu a masallacin sai wani a can yana jan kirbi ba ma saurara karatun yake ana karatu mutane ba su da lokacin saurara karatu sai matsala ta taso kaga kowa shekul islamu ne wa in mutul ana kowa shehi ne na musulunci na haka ya cancanta ya sa baki akan wannan matsalar da haka durusul masaji karantarwa a masallaci yana da tasiri masallaci wannan ana raya shi biyu ne akwai rayawa hissi akwai rayawa ma'anawi idan an gina masallaci aka sa mai silim da gulu da fitilu su kyau wannan rayawa ce ta ganin ido yana da haƙƙi kan mutane sai an raya shi rayawa ma'anawi shine a raya shi da karatu da karantarwa kowane masallaci yana buƙatar haka sannan abu na goma sha biyu shine da ilal ƙura wal masajid wal mudun fita zuwa ainihin wato ƙaryoyi da wasu garuruwa inda da'awar ba ta kai ba a kai ta ai shekaran jiya mun yi magana mun ci in kuka lura yan shi'a sun bar cikin garuruwa inda yake birane ne kamar nan sun koma ina ƙauyuka to ba tarewa ya kamata a yi anan ba a yi ta rigima inda saƙon bai kai ba ku da ba ku da lokaci a wanda suke da lokaci ya zamanto kowa ya bara gudun mawasa. ta shawara ko ta dabara ko ta kuɗi wanda haƙƙi ne a kansu su su tashi je su amma yaushe za a ce ana aikin kira zuwa ga Allah kai ba za ka ba da gudunmawa ba ba za ka je ba kuma masu yin da'awar baka masa fatan alheri kai ma kanka fa a kankin kanka wakili ne na annabi Muhammad kuma na rantse da Allah kana daga cikin wanda sai Allah ya tambaye ku aka je lahira saboda kowa ai Allah ya san gudunmawar da zai iya bayarwa kowa ya sani yanzu yanzu nan ba masallaci ba ne watakila sanda aka ce za a gina masallacin nan in ka ji fafutukar da aka ce ka sha mamaki amma yau da za ka kira wani mutum sai ka ce ka ba shi masallacin nan ya rushe ya mai da shi shago wala ba zai nemi taimakon kowa ba shi kadai zai amma in na Allah ne sai a shekara ana neman taimako to jama'a da Allah a taimaka kaza kaza kaza kaza kaza haka za a yi ta yi har shekara ta zagayo ba shi yasa annabi ya ce ba idza baya bil ina duk lokacin da musulmi suka kama ciniki na na ina na dabara da wayo wa akastum adana bal baqar kuka riko da bandin sanuwa kinaya ne na kuka koma harkar kiwo kawai waraditum bizar kuka yadda da shuka kinaya ne na noma wa taraktumul jihad fi sabilillah kuka bar ƙoƙarin yadda za a yi addinin Allah ya yaɗo kuka bar karantarwa kuka bar kaza kuka bar kaza annabi ya ce sallallahu alaikum zillan Allah sai ya ɗauko ƙasƙanci ya ɗora muku kuma wallahi ya ce ba zai cire ba har sai kun koma zuwa ga addini sannan Allah zai ce to wannan yana ciki sannan abu na goma sha uku shine al-ihtimamu bil aqd ba hankali lura wajen karantar da mutane duk abin da zai bayi zuwa ga ya kawo ya mutu hankalin mutane ya lalace a kula da shi shi yasa Ali bin Abi Talib yace haddisun nasa bima ya arifuna ku faɗa wa mutane abin da suka sani in kana karatu duk abin da mutane matakin karatun su bai kai ba ka ba a hankali har su gane kar ka zo rana ɗaya kawai ka tamfatso abu wani ma daga nan kawai zai miƙe ce ka dama ana cewa mutanen nan yahudawa ne ban yadda ba to yanzu ta tabbata wallahi shikenan kuma kai ka dan shi yasa na kiyaye kwarin gaskin gaske duk majalisan da yake na ɗaliban ilimi ne da akwai magana da in ka ga dama ka buɗe ta ka yi ta ba abin da zai faru amma in ka buɗe majalisi irin wannan na magaraba zuwa isha'i ko gurin wa'azi to kai la'akari da mutane ba matakin karatunsu iri ɗaya ba akwai matsalar da da ka sake ta wani kuma ka sakan mai matsala ne to karka yi haka wannan yana buƙatar sai ɗalibai sun lura da wannan wani kawai dogaran shi zai ce wadda abin da ya tabbata daga Allah ko annabi sai ya faɗa ko mai zai faru wannan kai mahaukaci ne kai baka iya karanta ba baka san me kake yi ba sannan abu na goma sha hudu shine al-ihtimamu bir ruhi wa tazkiyatun nafs wa a'malul bir wato himmantuwa da abin da zai gyara rayukan mutane da tsarkake ta da kuma ayyuka na da'a ga Allah to shi yasa yana daga cikin uslubi na da'awa da ya kamata a lura da shi kamar yadda na faɗa a farko na ce akwai mutumin da ba yadda za a iya gane sunan nan da gaske kuke sai ya shiga bala'i kun taimake shi sannan zai gane don haka a da'awa da karantarwa ayi da'awa da uslubi daban-daban idan mutum ya je ya kalli usulubin da'awar annabi Muhammad wallahi zai gaba ba usulubi ɗaya take da shi ba ba karantarwa kawai ya rike ba usulubi daban-daban annabi ya ɗauka gurin karantarwa da haka tunda akwai shugabanni na ƙungiya na sunna a wannan gari yana daga cikin uslubin da ya kamata su ɗauka wurin kowane mutum in dai shi ahalus sunna ne ji tsoron Allah gurin kyakkyawar alaƙarsa da mutane in za a zage ka sai dai a ce to ɗan izala ne amma fa gaskiya mutumin kirki ne wannan shaidar ya kamata ka yi ƙoƙari kana ahli sunna a yi maka ita amma ba a ce ai ɗan izala ba ne amma mugun ɗan izala kaga wannan ba shaida ba ce mai kyau to ka yi ƙoƙari ya zamanto wannan ita ce ɗabi'arka ita ce halinka sannan kullum ƙoƙari ya kamata ka yi wanda ma bai gane da'awarka ba ya gane wanda kuma ya gane ta kai masa mu'amala da zai ci gaba da zama a cikinta don ya gane cewa yadda addinin nan yake haka yake haka annabi ya zo ya karantar da shi haka ya kamata a ce a yi akwai mutanen da wani kula ba zai shigo da awarka ba ka yi amfani da shi ta yadda ba za a biyo kofar shi a cutar da kai ba wani abu ne mai zaman kai shi shi ba buƙatar kake ya zo waye zama ahli sunna ba ma a'a ya zamanto kana da mu'amala da shi mai kyau mu'amala da ba zai taɓa yadda a biyo ta hannun shi ba a cutar da kai dole wannan uslubin sai an lura da shi to shi yasa za ka ga a ƙarƙashin wannan dole a yi tsare-tsare ko da akwai mutanen da kuke da saɓanin fahimta da su a addini idan abu na jajantawa ya taso a je a jajanta musu usulubi ne na da'awa wannan usulubin da yawa wasu gurare su mutanen mu suka saki aka samu matsala lokacin da 'yan shi'a suka zo suka yi suka ɗauka to mu ya kamata yayin da muke kiran kan ma'alu sunna a ga sunnar ami a aikace haka ya kamata a ce a yi da haka gaskiyar magana na tsawaita na ja dare ina fatan za a yi mun haƙuri abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa wa abin da ya faɗa mana da ba mu kuma ake da shi ban san me zan faɗa ba ta ɓangaren godiya kuma ya kamata a ce an kawo sabuwa masu yawa ba saboda yadda gare ya riga yi amma zan mai da abin magana ga shugaban zama an ce duk abin da bayan an mugura zaune yake yaro ko ya hau tsauni mai zuwa ba zai hango ba saboda haka shugaban zama kowane tashi ne ka dawo na alaga ta mai bismillahir rahmanir rahim ala hakika koro shi aka yi wannan zaman na gaba na ba su samu abin da za su ce wani ba da shi ba wani aka gaskiya na rikice na rasa jina amma ƙarshen malam sai ya ba ni kofa gaskiya game da usulubin awa da ya biyo akwai hadisai za mu yi tunanin su na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin sahabi wa Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo yana sallah wani a sha biyu da shi kaga a ƙarshen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi bayan ya kare wancan ya ce wata alhamdulillah manzon Allah